Jama'a Assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sana'a nan jihar Kano. Idan za ku iya tunawa jiya ranar Alhamis 28 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023 mun nuna muku wasu nasarori da muka samu wato yadda ake siye da siyarwa na mutane musamman ƙananan yara wanda muka kama waɗanda suke wannan aika-aika gaba ɗayansu muka tattaro mutane tara sannan kuma a cikin ikon Allah aka samu wato yara da aka riga aka sato aka sai da su guda bakwai wato muka samu su haka zalika kuma mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha cp muhammad usaini gumel ya ba da umarni ana ci gaba da gudanar da bincike wanda a cikin ikon allah a wannan rana yau din nan 29 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023 gashi an kai ga nasarar bincikowa wasu daga cikin iyayensu mutane shi daga shi duk an samu iyayen duk da yake cewa ana ci gaba da gudanar da bincike na ƙwararru sannan kuma ɗaya a ciki ita ta rage ita wannan dama kamar yadda muka muku bayani an sace ta ne a ranar da aka haife ta a jihar Bauchi wato a wani asibiti wanda ɗaya daga cikin wanda muka kama a cikinsu shine wanda ya sai da ita din bayan ya sace ta a wannan wuri wanda yake aiki a wannan wuri mai suna Abna Samuel to ga su dai yau yaransu a hannunsu sun zo hannunsu kuma yanzu dama kafin wannan akwai nasarar da aka samu akwai yaro ɗaya da aka samo shi shi ma ɗan asalin jihar kano an samo shi a jihar lagos shi ma duk an gama gudanar da binciken da ya kamata a miƙa hannun iyayen to ga su dai za ku ji daga bakin iyayen irin farin cikin da suke da su ganin cewa an kai ga wannan nasarar yaran da suka bata wasu a ciki ma ba su taɓa tunanin za su gan su ba a cikin ikon Allah wasu yara masu suka gane iyayen suna ganin suka fara kuka bari an fara daga mutum na farko wanda aka fara samun yaransa mai suna Abdul Musallaf a tashar babbar mota ta luxurious bus da ke mariri wanda wata na yunkurin tafiya da shi lagos bayan an gama cinikinsa an sato daga bauchi an sayar da shi to ga mahaifin da za ku je daga bakinsa to a dan yi magana da karfi menene sunan malamin na sunana umar ayuba to wallaga mayaki bauchi bauchi local gamma waye nan a hannunka yanzu abdul mutallif ya kuke da shi eh abdul mutallif dana ne ai da kaman nan ma to na ce dana ne sai in kara kaɗan mm. daga cikin abin da eh, hukumar ɗan sanda yake bukata a ce. To ya ka ji da kaga an samu yaran na daga ce? Ai yana da yawa farin cikin ba dai musultu ba gaskiya. Mm. Saboda sanadiyan ɗauka wannan yaro eh, akalla wata matsifa ta so ta haddasa a cikin gidanmu wadda har ina jin damu kai har gobewar haka kafin mu gama maka bayani wannan magana a sanadiyan rashin wannan yaron. Kwanansa nawa bayan an sace shi aka samu shi? Kwanansa bakwai. ya ka ji da ka ganshi a gurin yan sanda ai farin ciki na ji ba farin cikin fa ba dai musulunta ba gaskiyar magana to mu kara mutum na biyu sai mu je na karshe tunda suna da yawa me suna malamin sunan Bilyamin Abdulhamid Marafa shekaru shekaru 42 da ai na kake da zama Bauchi State to wannan waye a hannunka Mahmud ne dana na Mahmud Bilamin to yaushe aka sace shi an sace ta ranar 28 ga watan 9 na wace shekara na shekara da ta gabata ya ka ji da aka samu wannan yaro insha Allah dai ai farin ciki kan ba adadi ba misaltuwa saboda mun shi kwana da kwanaki muna cikin zulumi da tunani mun rasa ya zami da kuma Allah to ga wannan na gaba sunan malamin sunana Muktar Shuaibu wannan wace ce a hannunka sunanta Asiya Muktar ya sunanki na'am Asiya waye wannan waye wannan Baba ne? To, Baba ya kaji a ranka da aka samu wani yariyar? Alhamdulillah, farin ciki sosai wanda ya wuce a musalta. To, alhamdulillah. da Allah da duk 'yan uwa kuwa. Suna? Hassan Isa. A ina kake da zama? A zango. Waye a hannunka? Hafiz. Ya kuke da shi? Yaushe rabanka da shi? Shekara biyu Na? Shekara Ta ina ka gano shi? Ta Kano. ta Kano bayan an samu shi? Eh. To, a ga ɗaya malamin. Suna? Suna na Zulkifli Muhammad. Wannan da ka rike fa, na ga ya rike ka gangan. Ɗanka ne? Eh. To, wani suna suka canja masa? Wallahi na manta sunan da suka canja. Ya kaji da ka same shi? Na ji farin ciki sosai dan da an ce mu an same shi ba na ce mu sai da kayan ɗaki mu zo mu zo mu yi hanyar da za mu samu kuɗin mota. Amma dai yanzu ya kaji da ka gan shi? Eh mun rabu da kayan ɗakin kuma farin ciki ya dawo. <laughs> Kai fa? Iliya mai kifi jawun kasuwan ɗorawa. Na'am? Iliya mai kifi kasuwan Bauchi. Waye wannan a hannunka? Muhammad. Na'am? Muhammad. Muhammad. Hmm. To, ya kuke da shi? Ɗanan. Yau rabanka da shi? Shekara biyu. Shekara biyu. Aina aka sace shi? A Bauchi. Ya kaji da aka same shi? To, yanda na ji na yi godiya, alhamdulillah, alhamdulillah kuma farin ciki ba zai yi masu. To, alhamdulillah, kamar yadda kuka ji dai yanzu haka dai mai girma kwamishinan 'yan sanda sifi muhammad Hussein gumel ya ba da umarni ana ci gaba da gudanar da bincike kuma yanzu haka wannan abu ya koma matakin gwamnati dole mu yi godiya musamman ga gwamnatin jihar kano na ɗawainiya da ta yi da taimako da ta yi duk wannan motsin da ake yi daga jihar kano a je lagos a dawo a je delta a dawo a je anambra a dawo duk wuraren da aka yi motsi aka je an yi ne kuma alhamdulillah duka wa'annan an samu nasarar da kuke gani kuma kamar yadda nake samun rahoto a gurin mai girma kwamishinan 'yan sanda yanzu haka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar bauchi yana nan jihar kano domin ganin cewa su ma an mika su daga gwamnatin jihar kano zuwa gwamnatin jihar bauchi al'umma muna godiya tabbas adoyinku suna aiki da kuke mana muna godiya a kowane lokaci muna fatan duk in waɗannan mutane ubangiji Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tona musu asiri da kuma ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha ta Kano da ma ƙasa baki ɗaya jama'a assalamu alaikum